jimawa cikin matsalar rashin tsaro ya sa 'yan najeriya sun shaidi mabambantan nau'o'i na cin zarafi da 'yan bindiga ke yi wa jama'a sai dai babban abin da ya fi daga hankali shine yadda ko bayan an biya kuɗin fasar waɗanda aka kama yanzu babu tabbacin tsirarsu da rayuwa irin hakan ne ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda masu garkuwa da mutane suka harbe wasu mutane bayan da aka biya kuɗin fansarsu abdullahi ibrahim raba ɗaya ne daga cikin 'yan uwan mutanen da aka kama ya bayyana cewa 'yan bindigar sai da suka ɗauki tsawon lokaci suna wahalar da su akan kuɗin da za su biya na fansa da kuma abubuwan da suke buƙatar a kawo musu tare da kuɗin a ƙarshe dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu a haujin waɗanda aka kama da 'yan uwansu kuma su suka ce ainihin mu zo mu tura mutane ga lokaci a je a a kawo musu kuɗin su su ba da mutane muka haɗa kuɗi muka ba su wanda za su tafi tare musu da tare da su suka tafi muna da har za a sha ruwa ƙarfe shida da wasu abubuwa sai ga ainihin direban ya dawo tare da mutane suna fitowa suka dinga kuka sai suka ce mana abin da ya faru tun da suka je karfe ɗaya da rabi suka yi sauran tun lokacin suka ainihin kwantar da su a cikin rana ga su da azumi tun lokacin ya kwanci har karfe uku bayan karfe uku ne suka tashe su suka je suka hada su da su wa'annan yaran namu da aka doka tare da shi ba to bayan sun hada su kuma suna da hanci an sallame su an shi kudi sun kidan ya san duba waya sun je masu su kama hanya kuma sai wani hawa babu ya ce masu ya tsaya sai ya ware wa'annan yaran namu guda uku ya koma gefe suna a gefe a gaban ya sabi da gaba da sai halbe su to muna nan suka zo mana suka zo da wannan labari to sai dai da yake kaddara ta daga fata daya daga cikin waɗanda aka harbe Allah ya sa yana da sauran kwana a gaba mutane daga Marnola sun kira duka ce ga yaro daya mota itace ta dauko cikin wanda an ka halba an tsira rabai yake da haka nan mu zo da mota a ɗauke shi a nan magnona lokacin muka shirin mu dauki mota mu tafi kuma suka sa ya a ga wani direba yake zai taimaka kaya kawo mana shi nan raba da muka da su a nan daren su da raba muka rika yaron muka je a sashi emergency dai suka dai shi dan basket treatment haka da za su yi mashi to sai aka nemo ambulance suka ba da rafal da tafi da shi udut kuma gaskiya alhamdulillah yana samun sauki kuma sosai masana harkokin tsaro a Najeriya kamar da taktab awal baladar mai iya na ganin cewa biyan kuɗin fansa ba zai taimaka ba wajen kawo sauƙin matsalar rashin tsaro a Najeriya. Saboda kuɗin fansan nan da suke wayannan abubuwan nasu siyan mashin siyan duk abubuwan da suke rayuwa da abinci da waye. Mhm. Sannan na biyu yanzu yawanci yanayin kidnapping din ya canja ba irin kidnapping din da ake a can baya bane. Wanda kawai kuɗin kawai suke bukata a'a suna yi ne don tunzura mutane saboda su fara bore saboda ya sa ta shigo cikin harkokin kidnapping din to mutane su soma losing confidence da gwamnati su fara yau gwamnatin kokarin ji daga rundunar yan sanda ya ci tura duk da yake a makon da ya gabata ta fitar da wani bayani ta bakin kakakinta DSP Sanusi Abubakar mai nuna cewa an samu bazuwar ayyukan barayin daji a ƙananan hukumomin gwadabawa da illela da ke gabashin Sokoto sai dai kawo yanzu bata bayar da cikakken bayani ba akan yadda lamarin yake lamarin rashin tsaro yana ci gaba da tayar da hankalin 'yan najeriya yadda suke ci gaba da kira ga mahukunta akan su ƙara azama ga ƙoƙarin da suke cewa suna yi na shawukan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya